Hausawa Top TV tashar al'umma. Kun matsa musu da yawa. In eh, sun je sun haɗe da 'yan Nollywood sun yi tsiraici ku ce ba su da kunya. Sun zama 'yan iska. In sun zo sun yabi annabi ku ce ba su da sun yi shirka. In sun ce inda rabbana ku ce sun yi shirka kenan su ba su da mafita su iskance ba mafita ba ce a wajenku su addinance ba mafita ba ce a wajenku sai dai kawai dole dai kun tsane su ko ta ina su 'yan wuta ne Allah bai yana son su bayan Allah ne. Masu saurare ku gyara zama domin kallon cikakken wannan bidiyon inda Sheikh Nuru Karik ya faɗi gaskiya a dangane da irin yadda ake yi wa 'yan fim tsana a maimakon idan sun yi kuskure a gyara masu ta yadda ya dace yana magana ne akan waƙan nan ta Ali Nuhu wadda suka yi wadda akwai kuskure a ciki a maimakon malaman su kira su nuna masu kuskuren sai suka fito su ne masu ca a kai a maimakon a yi masu ta hanyar da za su gane ga dai abin da malam ya faɗa. 'yan hausa fim suka yi wata ƙasida a cikinta suna cewa wa zai baka bayan annabi amma kuma na ga ya ga wani malami ya musu raddi wai sun yi shirka shin dama laifi ne yin haka a addini ni ban gani ba saboda haka ba zan iya ba da ansa ba ah, kun matsa musu da yawa in eh, sun je sun haɗe da 'yan nollywood sun yi tsiraici ku ce ba su da kunya sun zama 'yan iska in sun zo sun yabi annabi ku ce ba su da sun yi shirka in sun ce inda rabbana ku ce sun yi shirka kenan su ba su da mafuta su iskance ba mafuta ba ce a wajenku su addinance ba mafita ba ce a wajen ku sai dai kawai dole dai kun tsane su ko ta ina su 'yan wuta ne allah bai yana son su bayan allah ne idan kun ga sun yi ba daidai ba in dai kuna kaunar allah ai sai ku kira su ku ce to kun yabi annabi amma kun yi kuskure san annabi ya sa kuka yi saboda haka yanzu ga yanda za ku yi ku je ku canja maimakon wannan ku je ku ce kaza idan kuka yi haka ba ku taimake su ba ku gane fa sun kai matsayin da ana su a wata duniyar ni tun farkon maganan fitowar 'yan fim na ce ba kyamata su ya kamata a yi ba a neme su a kusance su a ba su manhaja da ake so su tafi a kai domin zamanin fim ɗin ake ciki ni na san lokacin da idan aka ce wannan ya shiga fim to kamar a yanzu ne a cewa na ya yi ridda hmm, ni na san wannan lokacin lokacin da ba talabishin a gidan kowa hanya biyu ake kallo ko ka je ka shiga sinima ko kuma a zo unguwar kuma jiki a sa projector a nuna su reagan wannan tsohon shugaban Amerika. dan fim ne da su wai to sai aka zo sai ga fim din ya fara shigowa gidajen mutane aka fara yin television black and white ya fara shiga daki aka zo aka yi kalo aka zo aka kawo eh, abin nan bidiyo to yau sai gashi babu mutumin da ya isa ya zama mutum sai in akwai fim a aljihun shi ba shi ne android din nan ba ko idan kai baka kallo ɗanka yana kallo in ɗanka baya kallo yarka tana kallo in ita ba ta kallo matarka tana kallo yaron da bai iya magana sosai ba ya san sunan wasu 'yan fim din ba haka ba ne? to kaji kaji to kuma kai ya aka yi ma ka gane abin da suka faɗa ko ka ji abin da suka faɗa kaga sai da ka kalla ashe kenan da har za ka iya zaunawa ka kalla har ka fahimci abin da suke ciki to abin da ya kamata shine ka ba su uzuri ka gane cewa suna da amfani ka ja su ka karantar da su domin su amfanar da al'umma ni abin da nake ganin ya kamata a yi kenan Allah ya sa mu dace eh? alamar cewa Allah yana tare da kai shine ka zama nitsatsi wanda baka son tashin hankali ka ɗauki dukkan kalmomin da suke nuna addininka ɗauko su gaba ɗaya muhimman kalmomin da suke nuna addininka fara daga allah da kai imani da shi me sunan shi huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul shahada huwa arrahmanur rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al sai mai assalamu sunan Allah ne peace zaman lafiya sunan Allah ne idan ka zauna kana yin tahiya me kake roƙa التهيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي السلام كي لوا مع النبي السلام عليك أيها النبي وعلى عباد الله الصالحين duk الله Allah kana nema musu peace assalamu alaina aminci ya tabbata a gare mu kai aljannan ma da za a sa ka sunanta darussalami ka zo sunan addinin gaba ɗaya al-islamu ta aka koyo muku bala'i aka jefo muku cikin addini aka koya muku tsokana da tashin hankali wane ne wani munafikin ne ya kawo muku wannan karatu dole sai kun cire shi karatun tashin hankali ku cire shi duk ayar da ka fassara ta ce ka zagi makocinka to ba ka fassara ta ne daidai ba. To masu saurare kamar yadda kuka kalla wannan bidiyo kenan daga malam babu shakka shak Nuru Khalid abin da ya faɗa haka yake. Dama tsari idan mutum ya abu na kuskure ba zuwa za ka ke masa ca a bainar jama'a ba. Kamata ya ka kira shi ka zauna kai da shi ku yi magana ta yadda zai fuskanta. domin hakan shi zai sanya ya gyara kuskurensa kuma ya daina yin sa a nan gaba amma wani idan kai mai irin wannan caɗin a maimakon ya gyara sai ya ƙi ɗaukan gyaran nasa kuma ya ƙi wato gyara kalamansa to ma sha Allahu haka ake so dai a ringa wato yin abin da ya dace ba saurare mai na kuta da wannan magana ta shiga kare.